bindigar ko ka wuri kaga abin ya sa ga na saurara ban yi aikin nan ba eh. akwai yaro wanda nake bi bashi kuma na ji an ce yaron ya kama aiki a gidan bulo ah. so nake bi yadda za a yi da ya fara aiki an fara biyan sa hmm. to sai je a sanar kallar da za a yi a ɗebo bulan da ya je kuɗi na a dora min ana zarge kenan a to ai dama da ai haka mhm. ba gwanda ka fitar da kuɗin ka ya ba tukuna in ya fara aiki ba guri ɗaya za ka yi Oh sa ina kuɗin suke mutane duk an zo an rage kuɗin nan to an ba waɗannan sun tafi an je an zuba kuɗi a cikin gona saboda haka babu kuɗi a hannu to mafi sauƙin da kawai in zarge zarge a jikin yaron nan to ba da yake eh. ya kuma aka yi taro baka zo ba taro wanda irin taro sai lalle na zo da an gaya maka ni fa abin da yake haɗa mu da kai in an gaya maka magana ta sha'anin jama'a a ganka yau in zo ai wannan taro ni na san ƙarshen ta ne aka yi ƙarshen ta ma wai to menene wai taron na menene wai ai shi ne nake gaya maka wancan ƙauye tsakaninmu da shi hmm. can fa na nan hayi kake magana yawwa to nan ka san idan aka yi ruwa mamako haka ne sai a kwana biyu su ba su shigo ba mu ba mu shiga eh haka ne fa to shine makasudin taron to da jama'a suka haɗu hmm? aka yi taro aka ce to lalle ya kamata wannan guri a gyara shi hmm. a san yadda za a yi ko da an yi ruwa ko kwana aka yi ana ruwa kashe gari kowa ya na nan ya je can na can ya je na haka ne to ka ji abin da ya makasudin taron shikenan taron ai na fa shikenan to ina jin ka yawwa da aka yi wannan shine sai aka dawo aka ce to wanda zai iya yin aiki da karfinsa ya zo wanda zai iya bada wani abu ya zo ya bayar a zo a aiki ai ka ji zancen ni ne na gaya maka ai dama ni na san wannan yo Allah na tubo wannan guri me yasa sai an tara kuɗi sai an karɓi kuɗi ai ba sai an karɓi kuɗi ba to kai kadai ma sai ka iya ai a sa komi a gurin a sa haya ko ni sai in ɗauko komi a sa haya a gurin a eh. tsallakar da mutum a rinka biya yoyin ya fi a gyara eh, in kuma mutane ba za su iya ba to a jera karan gado a dinga ketara ana kaiwa ana kawowa duk magana duk magana da dama na san magana kuɗi to wannan lamari na ka kuma da jira ire a da in dai ka ji mai in dai ka ji mai gari yana kira eh. to dama wani abu ake bukata hmm. wani abu ake bukata yo wannan rayuwa ina kuɗin suke ina kuɗin suke a garin nan saboda Allah na tuba anan anan hayin mu ai mutum uku dai yawwa su ne kaɗai za a ce suke da harshen tusa ko ba ka ba mutum uku mutum gaskiya ne na ji san ɗaya eh alhaji yawwa eh, to na ji fa na biyu hmm. mai gari ma yana da kuɗi hada mai gari kai yanzu abin da ya kawo ne uh-huh. eh da ina son zabi magana ne kai eh, to a ah, to bari barin ba ku ayo ah, na menene babu ka tsaya kawai ai ba sai ka ba ai ka sani ko sirri to me za menene abun nan menene magana to shikenan abin da kawo don Allah dan Allah mun samu matsala baban a ruwa hmm. yana kan jaki ya faɗo ya kai hmm. ka san kuwa magaji mai ɗori hmm. na yakina na ji dai yawwa na ji ai magaji ai gwani ne to to to shine dan wajen ba gudu musa ba na haji da yawa to ka san sai an kai dan wani abin sadaka shi hmm, ranka ba haka fa hmm, kuma shi bai cika matsa ba ma hmm. saboda haka na zo ka taimaka min don Allah ta Allah kai dan magori fita daga ido na wato kun mai da ni wani sakare ma su su su kowa da yawo kurar sai kawo kai da ga mai kudin banza ko in taimaka maka ni na ture ta ne kan keke ni na karya ta ni na karya ta ni na karya ta kowace kula ka ɗaya wani ɗaure daga jaki ai namiji ne to ya faɗo ni na taimaka ni na karya shi kowa ya ɗaya kurarsa neman kuɗin banza ne da ni kun san lokacin ne wahalar neman kuɗin to daga nan ikko babu inda ban shiga ba babu sana'a kai na yi kai kai barin gaya ma na yi yaron mota mhm. na yi turin injin niƙa da yake gani na ba abin da ban yi ba na rayuwa kawai Hmm. ka ta zuba kana ta gaggawa mun magana kana son ka zaki ni kawai na zo ne neman taimako a ran shaka ku yi amma gore kudi kake so eh. to mu je ka daga gonar ka siya eh? shine daidai shine kawai sai na daga gona ko gida za ka saya a eh, nan hmm. kuɗi suke to kuɗi ba abun banza bane kera ba da ba ah, shi kudi ba ka yawa kuɗi ba abun banza bane tashi lafiya hmm. madalla ai duk inda mai kuɗi yake eh. akwai wata daraja ne. saki budu Allah rabu da shi kuɗi ba abun banza bane ba saki budu hmm? jimana wato ka san harkar rayuwa eh, ina jin su mutane sun mai da mu waɗansu saka kabuma eh ba san ciwon abin duniya ba ala ba ka ba gurin nan ala to to ba gurin nan to to shike ba so kake ba ka a ah, ba komai tashi da ba komai kowa sai ya ɗebo abinsa sai ya zo a bashi to sun wai wai mutane wai ba san yadda ake neman kuɗin nan ba sai shikenan kana da shi kowa sai ya ɗauko eh, jarabar sai ya zo ya ɗora ji wace ce ta faɗo waye ya faɗo da san jaki ya ce to yanzu abin da za a yi a daji gyara a gyara wannan din ya so Allah ya sa aka abin yanzu mu tabbata kin ai wannan abin da za a yi to mu je mu je kasuwa to Allah sa in gyara nan ma da nake bin bashi kudin ba shikenan sai mu zuwa sai da za a gani yanzu wannan ni in ba tsumbure ne ba yaura na na hazo yo Allah wato in na samu ne abin da zan yi Eh, yawa <laughs> ah, ai ba ka fara ba ka fara ne kai haka ake yi na da ke na da na ranna kai kai kai kai kai kai kai kai kai da muguri ba ka da hankali ba ka da hankali ba ka da hankali kai da muguri kai da magori ba ka da hankali na ce na ce ba ka da me ka bashi me ka fasa wallahi ba abin da ne masa daga rabo daga rabo ka wani gashi ka buka bashi a ciki wallahi tallahi ba abin da ne masa barmu barmu ya riga wallahi kotar nan ce kawai daga juyawa ta dan zungure shi a ciki wallahi tallahi ka buka bashi a ciki barmu kai kai dan mugori yanzu ya za a yi ya za a yi me dan mugori yanzu ya za a Allah da Allah wallahi da ka gindin kotan nan ce kawai ta dan taba shi wallahi Ina gindin cibiya ko ta gindin cibiya ta zai bai yi inna lillahi wa dan Allah ya za yanzu ni da na huta ka lahi ka kashe shi ka ni ne ni na sani ni kadai ne na sani ko to dan Allah dan annabi ka rufa min asiri mu rufa juna Allah mu rufa juna to mu rufa juna Allah ka rufa min asiri dan wannan maganar to yanzu yanzu kira mai jakai haladu mai jakai yanzu kin ci mu to ni yanzu na iya tafiya kada ta da kai wala kai ta da kai gaskiya ne to eh, nagode eh, nagode da bugure ba a ba komai nagode ba komai nagode wai wai wai na lillahi wa inna ile mutumin arziki sai haƙuri dan magoda ita ka ah, in Allah ya kawo ta ai lokaci ne saboda haka Allah ne ba ka san yadda aka Allah ne ba su da mago ne ba su barman kuma ya karbe kayansa ajiya shi Allah ya karbi kayansa shikenan me ya ciki addu'a ah, ji ta maganin a a sai addu'a ai kuma dama Allah zai jarabce mu da irin wannan abu ai a wani Allah mm. Assalamu alaikum salamu. Na kwana lafiya lau na gajiya. Ya aka ji da hakuri. Cikansa. Ya aka ji da hakuri. Allah ya ji kansa. ya masa. Ko wani haka ne sai lokaci. Allah ba lada. Yanzu abin da za a yi ba da mugu da bai ko magana fita ake magana nan ne abin da zai a babu a hannu babu

hakuri za ka ba ɗan guri ba ga wani za ka ba aboki ne sai kuka ka hakuri hakuri za ka aboki babu sai kanka ishi ba aboki eh to kai zai ne ba kuma a garin nan wa kama shi aboki ne babu kowa sai kwaran bishi kawai yana bai to daji ka bishi in kai mm. kai ba ka bishi alhaji da na'am mai gari ai Allah ya gafarta masa Allah ya abin fidda'u ne abin fidda'u da, za a yi magana abin fidda'u da za a yi eh? Eh? magana fidda'u yi mana a ah, kamar ka an kamar ko ah, ba ba komai ranka yake magana fidda'u duk abin da ya kama sai a zo gida a nema za a kawo yawa za a bayar zan kawo an shi ce zan hmm, bayar yawa mutumin sani sosai sosai wani abu ne a duniya mutumin sani yawa hmm. ai ni ai ni da barmo hmm. ai sai Allah ranar ma da nace zai zai zai zai kaura ba duniyan ai ai ai Allah ne kai wai wai mun dade da shi mun dade da shi to ai ranka yadda duk abin da ya kama da abin da za a ci na zaman makokin nan duk na ɗauki nauyi dan ni da bar mu sai Allah ka kai gaskiya ne kuma da kuɗin addu'a to duk wani abu da ka sani ana yi don Allah da ni na ɗauki Allah ya saka da alheri ai ni da bar mu ai ni da bar mu sai dai masoyi na ne masoyi da hmm. gori Allah ka ji abin da yake hmm. ka ji abin da yake eh hmm. wannan idan ku ba sai addu'a kuma bawan Allah nan ya yi abin da ake so sai kai masa godiya gaskiya ran kai rai da ilima yayi ba zata ba abin da zan yi yanzu ya yi ba mm-hmm. ne yanzu ba ran bi shi kawai kai ba da kowa ba da kowa sai ka mutu kafiri yaran mala to kaji wallahi ba haka kai yaran mala sai ka mutu kafiri kai daga ce a je farin jana'iza sai kawai bayan na dawo sai aka ce wai wajen su malam masu ba a gaya musu ba shine na koma na sake zuwa na to to to barkan mu da ya muka kara ji alhamdulillah ya hakuri ko abin da ciwo ya hakuri Allah ji kansa ya hakuri ya hakuri ya hakuri ya hakuri sai hakuri masoyi mutumi ne gauna ta duk abin da na yi a rasuwar dubar mu wallahi ban faɗi ba ai kwarai kuwa ka ji a rai da ide abin da ya faɗa kafin ya cika ai sai magana duk bakin bashin da ke kanmu shi yake ji ba ya ki mutu mutu amma bashin da ake bin mu a garin nan lamagori lamagori eh, duk zan biya babu abin da babu abin fa da ba zan yi ba mu kotu a mutuwa kaga yaro mana kai ba mu Allah nan godiya a da ila ai wannan kai mun godiya kana jin abin da yace an gode ne yace duk bashin shi yake kan barmo barmo na gidansu ma da eh, gidan ma gaba daya zai biya zan biya gode Allah saka da Alhaji Allah ya biya ba abin ai ranka ya dade dukan wannan ba ranka ya dade ya da ina godiya ai yayi ba saka ma da saka muna abin da yi wa bar mu ba ba Alhaji kai kokari ai barka dai barka dai yalla ba san da zuwa sabon san da zuwa sabon san alhamdulillah san da zuwa Allah ya mun samu labari ne daga birni an yi kisan kai a wannan gari. A ba nan bane. Shi ne aka turo ni domin na yi ce kan abin da ya faru. Yalla bai. Eh? Da ile. Saurara yalla bai. Da ile. Na mun ga kai dai. Fari izo ko gidan wannan izo izo ya mun. Ran kai dai. A a ba da su abin idan ina nan. Kuma ya kamata ya kamata. Gaskiya ne ranka. Me muka zafi da wannan magana. Da kai yake. ko zo yi maka mana ya za yi mana a, rashin da rashin zamu ji ko da hayaniyar ka kai mai hada kama da rikon nan ne dan kana dan dan garin nan bana kawai kai kawai alhaji da ini haba ana baka wurin aini abin da na gani za shiru ko ba za shiru ba ai mai gari ya zo da gari shi zai kwantar da shi bayanin zai gamsu magana ta kare kawai makar bukala Allah saka da shi samun ja dan kai da koma a je a faɗa DPO mun godiya za mu zo mu same shi faɗa komai da yan mulki da ya faru yawwa sauka lafiya sauka lafiya ran mutum wasa ne don mu bincika dika hmm. sai na gaida DPO na gari ya ce a gaida DPO eh, ya ce a gaida DPO yawwa kai kuma a waye da kan kadalan da akwai waye kai ina da dalili duk wani kaza ko wani abu da aka samu shi nake kaiwa ah, ai muna da ɗan dan

Allahu akbar kabira. Na kwana. Na gajiya. Na kwana. Na kwana. Na aiki. Allah ya Bar mu kuma sa'i. Na aiki. Alaikum salam. Alaikum salam. Sannu ku da zuwa. Sannu ku da zuwa. الله الرحمن الرحيم babu ciwo ya like Abigail. Abigail. Yeah, I do. Yeah, I do.

magani hakuri za su yi tana nan tsalo ta nema ma gaisuwa za su zo ma za su zo su ma insha Allah insha Allah za su yi sai hakuri da wasu sai hakuri sai zaka ga daman fitowa magori ko ne dan magori tun da zan zauna nan nake jiran ka na yi sallaba ko ne sallaba kuma kai ka tun da ka tun da tabaru ma ai ka san dai a gurin da ke yanzu da shiga to ta tabaru babban za tabaru wuri wurin zawa na zoyi ne ba da san irin wannan gaskiya tun fa ina ina ganin abin na mutum tun da ka ga na zo shekaran jiya na zo jiya ma na sake zuwa na karba ko ba haka ba to duk wanda sai da koma kira sanin wani abin ya tazo kuma in ba da haka me ne ka wurin ka hakana da wani abin da zaka yi za ka nuna mani kana nuna mani za ka nuna mani da dan wana dan magoro ai ba ka muke da kai to amma abin nan yau da gobe sai Allah haka ne eh? gaskiya shekaran jiya nan ka zo jiya ka zo an zo an yi cikon an yi magana kudin cikon matan nan da aka ce an karɓi bashin duk zan ma maka da kudin ka eh? Allah zan ma maka da kudin ka tun abin ya zama ah! ai ba magana haka ba haka dai mana mutane ku zauna da ka ga yi mishi gama magana na har ina magana ma kana bi na nan ake biyan kuɗin diya miliyan nawa ake biyan kuɗin diya bari bari in ka in an bada diya ina cire na kan wanda kake mun an ka a wurin tun tsaya rike kuɗin ka bana yanzu menene yanzu me yake tafi da kai kuɗin banza kuɗin wabi duk wannan magana aje ta don Allah kai hakuri kai hakuri wannan magana aje ta yanzu me yake tafi da kai yanzu abin da yake tafi ne ba ba amma ba dole babu dole Me ka wannan magana wannan gida da muke ciki eh. ka san ba da ya fada aka zo aka mini aka tattara kuɗi aka zo aka tada barmo shi ya je ciwo bashi aka zo aka tada gidan nan gaba ɗaya abin da aka biyo ne yanzu akalla zai kai dubu hamsin ba ba ba na su a a kai kai kai ba na so shi da muguri ai ba mai haka da kai bai kamata kai bai kamata kai mun haka haba haba eh, eh, nawa ne kuɗin da kake yawwa yadda da kaga a'a ba sai ka kirge ta kaga ta a cikin takardar ta wanda aka yi sai karbo ta wallahi Allah ji kanshi Allah ji kan barmu amin Allah ji kan barmu wallahi wai wai wai in ka gani da sandan nan kullum wata da ya tashi shi nake tuna magana fa nake yi hmm. zan tafi zan tafi a da da kuma wani abu ya taso tun da an yi alkawari jama'a kuma sun sani ba zan gaji ba za a yi haƙuri da yanzu cika alkawari na dawo Eh, eh, eh, dawo kada ka kasance kudin da yana hannun ka kada sai na zo a tsaya na ta wani bincike bincike kai kai wannan mm. kai ba za ki kana ji um, ina jin ka ina jin ka shi sa nace mu hanzarta wata karya fita kasuwa salamu alaikum salamu alaikum eh eh alhaji da ide alhaji da ide na ta sallama muna ta sallama ka yi tagumi ka ka yi shiru lafiya? Ai talla ai ina ta jimami ne. Kai abun fa yayi yawa gaskiya. Ko kamar Allah Allah ji kan bar mu. Eh ai na ji magana ce haka abu da abu abin ya yi yawa abin ne wato zancen mutuwa ba ana eh. yin ta ana yin ta wallahi wato mukaddas ana yin ta sai dai hakuri kawai Allah ya ji kan musulmi mukaddas ina jin ka tun da farin wuyar eh da ila hankalinsa bai kwanta to ai mutum ba ka saba da shi ai wannan hankali ba zai kwanta ba sai ran ya da mutum yau da gobe hmm? aka ce yau babu shi to wallahi sai ka ji ba daɗi sai dai hakuri na musulunci kawai shi ba sai da aka sabon yi yau haka ni wato ka gane ko abin ne fa wato ni na kan rasa gane kan ma yanda al'amuran rayuwar nan suke tafiya wani lokacin kamar yaya fa na mutuwar a'a wato harkar mm, Allah to alaji alaji da ila mutuwa ba tun tun kana yaro ake yin ta haka ne ba sai an fawwala Allah al'amari ba ayi godiyar Allah shikenan Allah ya kawo lokaci yanzu ba abinda za a yi kwantar da hankalin ka ba alhaji hmm? ku kwantar da ka hmm? an rasa iyaye ma me aka yi wato turka turkar rayuwar ce wani lokacin na'am idan ka ɗauko ta in aka yi nan eh. sai kuma ka ga rayuwarta hakan nana ma haka take sai ka rasa ma menene ke damun ka ma haka take gaskiya ne ita ai rayuwa haka take gaskiya ne wata rana ka ga ta tashi wata rana ka ga ta kwanta